الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم wala ali ibrahima innaka hamidun majid yawa muslimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya da sake dawo da mu wannan darasi na Alkur'ani mai girma muna cikin suratul isra kafin mu ci gaba akwai tambayoyi yau bakwai ne ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da zamu amsa tambayoyi kafin mu amsa tambayoyi din muna son mu kira ga wato mata da suke zuwa wajen wannan karatu kamar yadda dai na faɗa a wancan karam matan nan ba wanda ya gayyato su suna suke zuwa kuma dai shi kenan sai aka ci gaba da barin su suna zuwa da kuma an yi tunani ne akan cewa a kore su su ma da alkur'anin yana magana da su to amma ya kamata su ji tsoron Allah kuma su tsare dokokin Allah domin kaji domin idan ya zama cewan ba za su tsaya su yi abin da ya kamata ni a ra'ayina ina ga ya kamata a hana su zuwa inda har ba za su tsaya su yi abin da ya kamata domin ai ƙur'anin da yake koya ba kowa na da idan ba za su yi ladabi da abin da alƙur'ani yake faɗa ba ina ga kawai ya kamata a kulle gurin sai a sallami kowa ya fi sauki da su zo suna taro da mutane hankali kuma ba za su shuru ba ko kuma suna yin abubuwan da ba su dace waɗanda suke gurin yan agajiyarsu da mata suna ta complain cewa suna yawan cin cingam kuma in kai magana ba su ta tayar maka da wasu ba kasan dama girman kai ne da su iyaka su kuma ba su iya yi wa su na gari ba wannan shi yasa duk inda ta tara su a cikin gida ba ke cikin wahala don ɗaya ba ta rufe na ɗaya kuma ba ta ba wanda take sauraron ƴan uwarta saboda tsabar girman kai irin nasu to a gaban alkur'ani kuma kamata yi kowa ya ladabi ba wai shi qur'ani ba kishiyar ki bane balle ki tsaya ki masa taurin kai cewa in ya faɗa sai kin mayar da rai qur'ani ba kishiyar ki bane littafi ne na Allah mai yana magana da mace yana magana da namiji wannan kenan sannan na biyu duk wata mata da za ta zo da yara ko dai ta zabi daya ko ta ajiye yaranta a gida ko kuma ta daina zuwa amma ba zai yi cewa yara ƙanana yan shekara uku ta tafi da su kawai su ta hayaniya abinda ake su hana ma masu amfanin ji su kuma ba su ci ba saboda ba su ma da takalimin shari'a a kansu don haka muna gaya wa matan duk wadda ta zo da yara ƙanana to kar ma a bata ta shiga ta da yaran kuma za ta bayar mata su tafi da su domin ba za a bari yara ƙanana su zo suna ɓata wa wasu waɗanda suke gurin akwai tsofaffi na tuna shekarar can da muka dakatar da zuwa gaba ɗaya ko tsofaffin da suka zo suna kuka da hawaye don me aka hana su cin alkur'ani da kaga waɗannan su ne masu amfanuwa da shi to amma wasu mata kawai suna ɗaibuwa yara mai ɗan ƙanana su yi lodin su sai su taho da su su zo su hana mutane har ma mazajen da suke waje a nan su ma hana da bin su wannan ba za mu yarda da shi ba gaskiya yawa saboda haka mun ba da umarni yanzu daga nan masu ɗan agaji duk matar da ta da yara kar a bar ta ta idan tana zo da tsawo ita kaɗai yawa kuma idan ta ki tafiya ta ta da hankali muna da jandarmomi a nan za mu tura su shi ne kawai na ga ku shiga hankalin ba ma son abin da zai dawo hayaniya kawai a yi karatu ne a gaya maka hanya wacce za ta amfana da ita yi gari ki bi kawai in ba da ramadan din ba ba wanda za ki samu shi ma kuma ba wanda zai samu sannan muna kira har yanzu da jan hankali ga munafukan mazaje da suke biyawa wa mata akwai munafukai waɗanda suke zuwa suna tsayawa da motoci a can ɗan agaji kusa kuma za mu sa ss na gwamnati akwai ss ma'aikata za mu magana da su duk wanda ya zo yake neman ya yi magana da wata mata ta waya to za a kama shi gara a sani muna da abin da za mu yi baya ba abin da za mu yi bane yawa ana waya wani ya ce mata ina zuwa sai ya zo ya faka da motarsa sai ya ɗauki mace ya tafi kuma a gidansu ta fito tana maganar tafsiri to ba za mu yarda da wannan ba duk wanda ya zo nan za a kama shi gaskiya za mu gayyato ɗaya na ba ta dai kowa ya ji saboda haka ku mata munafukai da kuke yin waya da wasu ku sani za mu kai ku gidan yari a don idan an kama dole za mu jin fara da sai mun ji dalili daga ƙarshe ba mijin ku bane ba wani abu nan maganar samartaka ba a wajen tafsiri ake ba kaje su ku tafi da kai auren ta amma ba anan bane za ka zo da wata mota kuma ba wanda yake ƙarfin doka ko akwai babu sau da ka ba ma son munafurci mun haɗu ne a nan saboda Allah kawai idan kin zo jin karatu ne in an gama ya tafi gidan ku can ya same ya je ya sallama wa baban ki ya zo ɗaukar ki ne in baban ki ya sallama ki shi kan amma mu anan ba za a yi mana wannan yawa kuma in mun ga abin ya gagara gaskiya za mu rufe ɗakin matan nan gaba ɗaya ma za mu rufe su yi gaba wannan ita ce gaskiyar magana in dai wannan abin bai canza ba to ku zan ce ku zaɓi ne ko ku zaɓi mata ku zo ku taru ne ba zan zo ba wannan gaskiya ne nake gaya mu ko kuma wallahi sai dai ku kore su ni in zo ɗayan biyu zai faru kuma wallahi ne in nace ba zan zo ba bai sani in zo yawa na ga gara ku magana da su duk wani wanda ya san yana zuwa da wata ko ba ta shi ne to ya bari sai an tashi ku zo inda yake san ku tafi za mu hana ka zo da matar ba za mu hana amma da wani munafurci ana cikin karatu ba a tashi ba wasu mata za ta fita ba zai yi ba don wannan akwai munafurci a ciki an dai gane ko to kada a zo a kama ka rinka cewa masu kani ne ana da kifi ka sai an cima mutunci ba mutuncin da aka ci maka kai ka haula kan ka kan in gaggawa ta zo sai an tashi in an tashi kuma ba mu da iko akan kowa kowa ya kama gaban sa ko yawa amma muna nan mace ta shigo a cewa ga wani wai wai sun yi waya zai dauke ta, ba za mu yi da wannan ko kuma zai kuke gani yawa idan ba a daina ba to ni wallahi ba zan zo ba ko ba wanda zai ce mun da sai ku zabi zama da matan ku dai ku tayi abin da za ku amma nan ba zai zama santa na ciyar wasu mutane ba saboda mutane ba su da imani ba tsoron Allah suke ba duk wannan azumin da kake gani wallahi wani shakiyancin su ya sha mu ba ruwan da magana azumi kawai fasadin sa yake da iskancin sa da tsiya ba abin da ya dame shi saboda al'umma ce kawai ta zama al'umma kamar bayhudiya to za a zabi daya tun da wuri ku yi magana an gane ko yawa don ni ba zan zama abin nan ba idan kawai an zo ba za a yi bi Allah ba ni ma tafiya ta rage wannan ina ce sai mun zaune za a taru ko to kowa ya gaban kansa sai da gidansu da watan azumi kai sallama su ba yi ta banda muna furci ba ta ya za a yi mutum ya dauko ya zo nan ya kira yar mutane ko ya ba ta lambar waya ya kira kuma ta fita in ba muna furci ake ba akwai wani laifi da kuke aikatawa mata da wasu shi ba za mu faɗe shi ba sai in ba ku daina ba muna da sunayen waɗanda suka yi shaƙiyancin kuma za mu kira har sunan babanki sai mun kira a ba maganar kabara ba ba maganar kabara ba wani maganar kabara ba za ka mana kabara mun sani muna da sunanki muna da sunansa muna da sunan ubansa muna da sunan ubanki saboda haka in an ba a dina ba za mu kira har sunan babanki sai mun kira daga ku nutsu kawai ku bi Allah shi ne zai muku alheri yanzu mun dakata da wannan ba za mu kira ba amma in an yi za mu kira sunan ki har anguwar ku sai mun faɗa har titin da ya bi layin ku mun sani saboda haka za mu faɗe shi Allah bai shi imama za ki rasa manomi ne sai dai mu kirasa don shi matsiyaci sai ka fallashe shi matsiyaci sai an fallashe shi haka matsiyaciya sai an fallashe ta amma ba ma bukatar mu kai ga wannan in an matsa kuma za mu kai don muna da sunayen na ga ku kalmar ke nan ta ƙarshe da za mu faɗa ku in ba ku ba ƙur'ani ya ce wa in uttu uduna in kun koma za mu koma alƙur'ani ne ya ce mu faɗa wani na cewa assalamu alaikum malam tambaya na shi ne. idan mutum yana yana sallar tarawihi sai ƙabli ko ba'adi zan yi shi ne a lokacin koyaya za a yi a to za ka yi mana idan ƙabli ta kama in ba'adi ta kama amma ai baka ce bana ga abin da ya faru ƙablin ba ba abin da ya sabbaba ƙablin ba ko kuma ga abin da ya sabbaba ba'adin ba amma idan har ka tabbatar a ilmanci cewa wannan gurin ba'adi ne ta kama dole za ka yi idan kuma ka tabbatar a wannan gurin cewa ba a dice ta kama to dole za a yi saboda ka wannan shi ne. idan kabli ta kama za a yi idan ka tabbatar a bisa ilimi cewa wannan ratiya mana wannan su burbara su ratiya su sai ba sai su zo su tamfana shi kawai ba a nawa kisa shi to kaga ni zan yi karatu ni zan gyara makirfon ni ne dan agaji ni ne mai ba da ruwa tsakani da kuna kuna zaune kawai sai dai abu ne komai amma ciki amma goyo abin kuma ya zama abin nan ba magana Allah ba da lada bane ku tsaya kuma ku yi naku aikin ko ba gaskiya bane kowa ya tsaya yana sa aikin kai ko tunda ni aiki na karatu ne in ma girfan din ku ya sake cirewa ya fadi ba zan tora ba tafiya ta zan yi kawai yawa ba wai aiki uku ne suna na ba aikatau ba ne karantau ne Yawa. an dai gane aiko Ka san dama wani ya ce na cika rikici je ne ta faɗa na cika rikicin an gane so idan kabli ta kama dole a yi idan ba a ji ta kama amma sai ilimi ya tabbatar wannan mahallin na kabli ne wannan mahallin kuma na ba'abi ne za a yi sannan yace menene hukuncin wadda yake sayar da man bleeding man da yake sa fari to kaji ba watakila shi baya sayarwa amma yana son a shigo da mai sayarwa eh saboda ka san akwai mutanen da suke tambaya dan wani ya ji haushi su ba ma wai dan Allah suke tambayar to ai da sai ka tambaye mu me hukuncin wanda ya shafa don watakila yana shafawa tunda yana shafawa to me hukuncin mai sayarwa ko to shi wannan al'amari ne wanda sai an yi bincike an tabbatar da laifin shi sannan za a iya magana a kansa idan a likitance aka ce shafa shi yana samar da illa wanda wannan illar kuma za ta zama suwa ga jikin ɗan adam to dukkan abin da zai kai ga cutar da jikin ɗan adam kuma to zai zama harabun ne a yi amfani da shi idan ya zama harabun ne a yi amfani da shi to zai zama to harabun ne kuma a sayar da shi wannan ya sa duk wata ƙwaya da kake girgiza hankalin ɗan adam ko da ba a ambace ta da giya ba saboda an samu illar cutar da ƙwaƙwalwar ɗan adam to za a ce mata haragu to saboda haka yanzu abin da muke jira a mana shine wannan man da yake sa fari yana cutar da jikin ɗan adam idan yana cutar da jikin ɗan adam to musulunci ya haramta ma ɗan adam ya cuci kansa domin musulunci yana kare lafiyar ɗan adam duk kuma abin da zai cutar da ɗan adam musulunci yana kawar da shi Tana idan an tabbatar da yana cutaswa to zai zama amfani da shi haramu idan ya zama amfani da shi kuma haramun ne to zai zama sayan ma haramun to kuma zai zama to sayar da shi ma haramun amma sai an bi waɗannan ƙa'idoji yanzu abin da ya rage maka kai mai tambaya sai ka ɗauki man sa mutum fari ka je asibiti su yi gwaje-gwaje likita ya fitar da fatawa wannan abin yana cutaswa ko baya cutaswa ko kuma a tafi nafda ko sai su ba da fatawa idan suka ba da fatawa da dalilansu cewa yana cutarwa to sai musulunci kuma ya ce cutar da ɗan adam haramun ne sayar da abin da zai cutar da ɗan adam haramun ne sayan abin da zai cutar da ɗan adam haramun ne ina jin dai an gane to wannan shi ne amma ba kowane abu za ka zo ka ce a baka abin da ɗinsa ko yawwa akwai abubuwa da kamfanoni suke yi akwai wanda an yarda da su a doka akwai wanda ba a yarda da su ba saboda matsalolin ko yawa to amma karan farko kawai a ce maka sayar da wannan mayin arabun ne wannan ba zai yi ba sai an yi bincike yawa an gane yawa sayar da shi daban amma kuma shi kuma hukuncin canza launi daban canza launi daban hukuncin wancan abun daban shi canza launi gaba daya zai zama harabun ne da kowace irin hanya ko daban da ake bleeding ko ba da shi ba in dai za a canza kama to Allah ya hana fala yughayyirun na khalqallah ba za su canza halittar Allah ba wannan canjin shi kuma harabun ta kowace hanya aka bi domin yadda Allah ya yi ka baki to ka tsaya a haka da sanin Allah ya san da yin fari kuma ya kiyaye ka fari so idan ka canza masa sai ka zama fari to akwai abin da zai biyo wata ayar ana fassara shi akan wannan yughayyirun na khalqalla ana suna canza halittar Allah aya ta zo cikin suratul nisa duk da dai wasu malaman ba su yarda da hakan din ba amma dai wasu malaman sun rinjayar akan cewa wannan shi ma canza halitta ne domin baki ya dawo fari ko to kuma ma ban ga dalilin da sai ka zama fari ba menene dalilin da sai ka zama fari me kake son ka yi saboda fari yana iya yin abin da baki baya yi yasa kake son sai ka zama fari ko kuma rena ubangiji ne ya sa ya yi ka baki ka ce yanzu me yasa Allah ya yi ka fari bari sai ka dawo fari me yasa kake son sai ka zama fari wanda asali ba, baki shine asali baki shine asali ya kamata kowa ya san wannan saboda annabi adam baki ne annabi adam ba fari bane baya da kake kallon balarabe haka yake shi baki ne yadda kai dan afirka baki kake haka Allah ya annabi adam shine kuma asali me yasa kake son kamar asalin danginku shi kuma duk inda ka ga fari to ya koɗe ne daga baki ke nan fari ya sare ne amma kai kai ne original to me yasa kake son sai ka zama local an kai ne original iya yi ne da baka san tarihi ba an ce rashin rashin sanin asali sai sa kare ya ci addi yanzu kai baka san asalin ka ba ba kuma kai ka taba gani an rubuta alkur'ani da fari wanda baki yake rubuta ka ga nan baki yana da matsin kenan kuma ka taba ganin ka'aba fara ko da baki kake ganin ta to kai yasa baka da hankali ba. me yasa ka zama ku shi sai ka zama wani? da Allah ka tsaya akan asalin ka ko ki tsaya akan asalin ko da yake naji an yi hira da wasu 'yan mata a gidajen rediyo irin su jamus irin su a ne an tambaye su wai sun ce samari sun fi son fara da matan kisa su ma suke san da nauyi na wannan an yi da mutanen Nijar da wane ne duk na saurara a rediyo na ji to yanzu kike nan samari sun fi son fara shi yasa kike kike tandawa to ku kuma yan mata sun fi son farare da kuma kuke tandawa na'am to ko ba komai da yanzu duk wata mata da ga hannunta ta yi rodi rodi ko ga kafafuwan ta rodi rodi to ka san fara ce ba haka bane saboda duk masu shafa wannan akwai idanuwan sawun su da irin gabobin hannaye su ba sa yin farin sun yi sai sun nuna da yake kai Allah ya sa wawa ne kuma dan dodorido ne kai baka san me ake ba ai daga ganin ka san jabute da kamata ka aure ta ba jabuce za ta sake kodewa daga wancan farin da sai za ta sake komawa rodi rodi to daga nan kuma ka gama tarka dawa kamar kura gefen ta fari gefen ta baki ai abu ya baci jama'a ko ba haka bane to kuran za ka aura wani gurin ta baki wani gurin ta fari da Allah ne da ita baka ta tsaya haka mana jama'a ko ba haka bane a to ni ban ga dalilin ma sai ka zama wani abu fari ba لا فضل على على الابيض ko ala al-aswad illa madha illa bi taqwallah to ma kifan din ku ya fadi don haka kuma nace ba zan yi aikin ba illa bi sai da jin tsoron Allah ko kaga kenan ba bambanci tsakanin wani waye waye da sauransu kaza da kaza in za ku yi aiki kuma sai ku yi amma dai ba zai zama ina karatu kuma ina gyara matarfon ba yawa kuma kar mutum ya taba ni da tunanin wai zai tura ni gefe sai na tsaga a tsaye za ka taba ni kenan ba kar ka taba ni ba ai na iya takaddaranci malam wallahi sai dai in ban ga dama ba yawa kawai in gaga na mika dai na mika ne kawai amma takaddaranci ai ni ba na iya sai dai kawai in hakura ya za ka taba ni bari an yafe muku sai ku ci gaba to yanzu ne na hakura wani yake cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya sa haka amin summa amin malam ina neman addu'a akan mahaifiyata tana yawan karɓan bashin mutane kuma ba ta iya biya kuma tana tana yawan fita a waya ko la ilaha illa waya malak malak a wurin azan ka zo ka buga mana waya karɓo mana wayar su kai an agaji ka karɓi wayar karbi wayar karba ka karba aka ce ka karbi wayar aka ce ko ba za ka karba ba in ba za ka iya banta so ba shi ba shi malam ba shi ka ba shi daga baya ka zo kai magana daga baya za ka zo kai magana ku karbi wayar yawa ya zauna in an in mun tashi zai magana waje wayar idan an tashi zai magana mala ina neman addu'a akan mahaifiyata tana yawan karɓan bashi bashin mutane kuma ba ta iya biya kuma tana yawan fita babu izini babu izinin mahaifinmu malam kai shiru mana mun ce idan an tashi sai ka zo kai magana ko aha ko dai ba za a gaya maka ji ba ne kuma malam an mata nasiha akan haka amma babu babu sauki malam dan Allah ina son kullum ana saka mana ita wato a cikin addu'a daga eh, daga nan har har ƙarshen wato har ƙarshen ramadan in Allah ya so to ba zan yi dai alƙawarin wai kullum sai na saka maka ita cikin addu'a ba don zai iya yiwa in manta kuma ina maka alƙawari cewa kullum zan mata addu'a ba zan iya cikawa ba amma tayam ta tayam ya kamata mu mata addu'a abinda ya dame shi abu biyu ne tana cin bashi ba ta iya biya kuma kaga dole za a wulakanta ta kenan wata rana kuma bare so ya ga cewa mahaifiyarsa ana wulakanta su wannan ba daidai ba mata su ji tsoron Allah su daina irin wannan al'amari ni ban san abin da yasa ba a wannan zamani mata suka damu da sai sun yi kuɗi da yawa yanzu idan ka je za ka ga ana ta cin bashi ko ba ra ina jin akwai wanda ta ci bashi mijin ya kusa ta ya kore ta saboda mutanen da ta ci bashin su sun zo sun zo gidan ba ko ba tsammani da haka sun zo sun kama ta ran sai ɓaci hankalin sai tashi sai ya haƙura kuma ni na rasa kan wannan matan kai irin wannan abun wai son duniya kowa yana son sai yayi yi kuɗi sannan ta na biyu shine tana fita daga gidansu daga gidan babansu ba izinin mahaifinsu kuma kaga wannan hadisai da yawa sun yi magana akan duk matar da za su tafi ta babu izini to Allah ya la'ance ta ko kuma duk wani abin da yake iya haska rana ya la'ance ta to kaga ai bare so mahaifiyar ta zama haka To kamar yadda ya roƙa da ni da ku duka sai mu saka ta cikin addu'a Allah ya shirya ta amma ina son lalle ne a kiyaye cin bashi bashi idan ba larura ba ce mai karfin gaske bai kamata ka ci bashi ko namiji kake ballanta na mace bashi ko wani abu ne wanda ya kai matsayin da mutum zai mutu zamanin manzo Allah manzo Allah ya zo ya tsaya akan gawar kuma ya tambaya ki ana bin sa bashi in an ce eh ana bin sa bashi manzo Allah ya ce to ba zan mishi sallah ba ku yi sallah akan san uwanku wannan ai ko ba komai ko ba a ce maka ga laifi ba ya isa ka ne sanci bashi akan wannan idan dai ba larura ba ce to amma yau ya zama cewa mata suna cin bashi kuma za ka samu mace da auren ana siyar da ita ana shayar da ita amma ta ɗauki bashi ana ta rigima da ita wannan ba daidai ba ne mace kan ai yar mutunci ce kuma ya kamata bai kamata bai kamata a ce an wulakanta ta ba har a zo ana rigima da ke a ce an kai ki wajen yan sanda in banda a irin wannan zamanin ba ai yana da wuya a ce ga mace an kawo ta tsara ofishin yan sanda to a anguwarsu ma yaushe kai magana amma yanzu mata a yanzu sun zama kawai sai su je su kwaso bashi kuma ba ruwansu wai daga an ce ga wani abu wani lokacin ma sai kaga a layin cin bashin gwamnati kamar mata sun ji maza ma yawa zai kaje bakin bankuna wani lokacin ka samu lodin mata wai duk kowa tana kokarin bude akawun sai an ci bashi so akan me ana ciyar da ke ana shayar da ke kina da 'ya'ya me naki ba za ki rufa ma kanki asiri ba kuma da yawa daga cikin su ba sa jin kunyar iyayensu ma a shigar da su cikin wannan matsala ko ƴaƴansu su kunyata ko su kunyatar da su don wasu za ka samu sun haihu ma ƴaƴan an aure su amma ga shi yanzu an kama sirikar ka cewa ta ci baki wannan har yanzu ai bai kamata ba mata su rinka wulakanta kansu Allah ya sauke. Uba su tambaya. na za mu karisa hadisinmu da muka magana jiya wadda wato imam muslim da imam bukhari suka fitar fafi sai haini anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala law anna ahadakum idza arada an ya'ti ahlihi qala bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaitana ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dhalik lam yadurruhu ash-shaytan abadan zalla sallallahu alaihi yake cewa da ɗayanku. ku wato zai so ya je ma iyalinsa wajen saduwa sannan sai yace ce bismillahi ya Allah ka nesanta mu daga shaidan ka nesanta shaiɗan daga abin da ka azurta mu in Allah ya kaddara samuwar ɗa a tsakaninsu a wannan saduwar manzo Allah ya ce wannan ɗan ko wannan ƙyar shedan ba zai cutar da shi ba har abada mun gaskata kuma mun yarda da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa lalle in ɗan adam zai bi wannan ka'idar wajen saduwa da iyalinsa to in ku an samu ɗa ko an samu ya babu shakka faɗin manzo Allah gaskiya ne wannan shedanin bai isa cutar da wannan yaron a wata ruwayar cewa aka yi ummu subyan wacce ake kira fatalwa ko uwar shedanu ba za ta iya cutar da shi ba hanyoyin cutar da jariri ta shedan suna da yawa amma kaɗan daga cikinsu shine hadisin manzo Allah ya ce lokacin da ɗa ya faɗo daga wato mahaifar mahaifiyar shi ko ya faɗo a lokacin da aka haife shi shedan yana yin attempting din ya shafe shi wanda wasu ma cewa suka yi idan shedan din ne ya shafe shi a wannan lokacin yake kuka mafi rinjaye kuma daga yaro ya faɗo an ɗaga shi a cikin mahaifiyarsa to zai tsala kuka to wannan tsala kukan malamai sun tafi akan cewa shedan ya shafe shi a wannan lokacin to amma manzo Allah ya ba da tabbacin cewa shedan ko ya shafa ba zai cutas ba cutarwar shedan hanyoyi biyu ne ko dai ya batar da dan adam ta hanyar da ya zamanto batacciyar hanya zai rayu akan wannan ko kuma ya zamanto cewa an cutar da shi ta hanyar kwakwalwarsa ko raɗaɗin jikinsa ko cuta ko na mai kama da haka to dukkan su hanyoyi biyu manzan Allah ya toshe su ya ce babu wanda iblis ɗin zai iya yin tasiri a kai to wannan magani ne wanda manzan Allah ya zo da shi domin manzan Allah ya ba da tabbacin cewa dukkan ɗan adam yana da shaidan a jikinsa kowane ɗan adam sahabai suka tambaye manzan Allah suka ce har kai ya rasulullahi ya ce har shi illa yace Allah shi ya taimake shi nasa shedanin musulunta yayi sai musulunta ya bi annabi to kai naka shedanin watakila bai musulunta ba zai rinka tsaburinka zai rinka tsaburinki yana takulkuli gare ki yana razana ki yana tuzzar ki sai ya kai ki gidan halaka shi yasa wani lokacin za ka ga idan shaidani ya takule ka sai kai abubuwan da ba su kenan ba misali wani lokacin za ka ga har masu manyan shekaru ko yanzu a ga da yawa manya da fa manya wani darakta ne wani ma minister ne wani ma gwamna ne kila wani dan majalisa ne manya-manyan mutane amma sai ga katin teburinsa na abinci da yake cin tuwo amma da hagun yake ci da hagun duk girman sannan ya kai matsayin minista amma har yanzu bai da hankali domin ai hankali shi ne ka bi manzo Allah amma za ka ga manyan mutane suna cin abinci da wuƙaƙe da hannun hagu. kuma kaga mutum an tara masa wuƙa kamar zai yi fiɗan akuya a wai kuma tuwo zai duk an tara wuƙaƙe sai ya karya da wannan sai ya ɗauki wannan manzan Allah ya ce shedanin ka ne yake maka haka fa inna shaytana Kulu bishimal wa yu'ti bishimal shedan shi yake bayarwa da hagun wa ya'kulu bishimal wa ya'kulu abin nan bishimal ya ci da hagun ya bayar da hagun ya karba da hagun wannan shekar ne yake sa mishi wato irin wannan saboda haka kowa yana da nasa ne. wani lokacin kuma sai kaga babban mutum ne ya kamata a ce ya nutsu amma sai ga yana ta dariya yana daga kafa yana bugawa kuma har da furfura. wani lokacin ya sowa ya daga kafa ya buga in aka tambaye shi me ya faru da mamaki sai sai an sha bol ne kaga ina girma kuma yanzu she in banda shedan wa zai wannan aiki har mai shekara 70 yana tsaburin sa yana izu yana buga kafa kuma in ka tambaye shi eh yaya Allah ne magana ko aljanna ce ko na bai ta kawai an sha bol sai izu wai yana murna ko ba haka ake ba to kaga irin waɗannan duka matsaloli ne wanda shedan yake to sa'annan kuma akwai shedan na aljani wanda yake cutar da dan adam yana bin gida-gida kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi yace lokacin da zaka fita da safe idan ba kai zikirin fita daga gidanka ba to shaidanu suna cutar da kai domin shi aljanin babban su yana ɗiban jama'a ne yana tafiya kwararo-kwararo idan ya ga gida da ba a ambatan Allah kuma mai gidan zai fita baya ambatan Allah ka san wani da rigima yake fita daga gidansa saboda an tambaye shi da kudin cefa ne da rikici yake fita sai ban san iskancin banza ki daina bin maganganun banza kin gama na fita sai ja makullin sa kawai sai ya gaba da fada ya bar gidan ma tukunna ana sabu wanda kuma manzo Allah cewa in zaka fita ka ce bismillah la haula wala quwwata illa tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah اللهم inni أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أذل أو أذل أو idan zaka fita daga gidanka kai wannan addu'ar Allah yana ajiye mala'ika idan ka fito kai wannan addu'ar sai ya ce kufita wa wuqita haka mala'ika zai gaya ma ko baka ji zai ce an isan maka duk wani sharri ba zai taba gidanka ba kuma can inda zaka je ba sharrin da zai same ka ko ba wani shaidan da ya isa wasa da hankalinka can kariya ce ko ba kariya ba to amma ba ka yi saboda haka da fada ba ka shiga saboda kudin ce bane ban san iskanci jiya ma na baku kaza da kaza da kaza kin gama fita ta sai ya zari kullun sa kuma ta buga masa waya ta ce ba zai amsa ba ba zai dauka ba da yawa masu gidaje haka suke sannan manzo Allah ce in ka dawo zaka shiga gidan sai ka ce wa lajna bihi kharajna wa ala Allah rabbuna tawakkalna sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah manzo Allah ce nan kuma za a saukar da albarka a cikin gidan to kaji yadda Allah yake maganin shedanu kaji koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wanne kake yi a ciki ka fita da rigima ka dawo gidan kuma kana kwakwan matarka ga laifinta ba za ka yi bismillahi lajina ba wa bihi kharajina wa ala allahi rabbina tawakkalna assalamu alaikum wa rahmatullah a'a sai dai ka shigo kana sanda saboda kai kullum bukatar ka ka kawo matarka da laifi zan je ni ba su san na shigo ba wai ah, munafiki ne kai <laughs> ina cewa ba a san an shigo ba kai munafiki ne da za ka yi rinka munafukan iyalanka kai musu sallama mana balle yanzu din waya ko ka taso daga kasuwa sai ka buga musu kace to gani nan zuwa ba gani nan zuwa ina dawa akwai wani waya ce yayi kokarin ya kokoyi dabi'u na ya kasa kullun shi sai ya manta amma duk ranar da tafiya ta hada mu da shi sai ga bayan kamar minti goma ko minti ashirin sai na buga ma gida sai ina nan kan hanya yanzu na yi kusan fce misali intanet na fito ko kuma na wuce medical center na bai kusa saboda ni ba san in je in samu da kazanta gara a shirya a yi komai a zama ras amma kai ba ka da wayo ba ka da komai kafin ka iso an shirya maka abinci an yi wanka an yi kwalliya ka sanar da ita duk wani abun da ake a gidan ba za ka gan shi ba na muni amma kai yanzu san da kake kuma kana son ka kama matarka da bala'i ta zo ka ganta da wani abu shi kenan ta ce o oh, dama wato kullum in na fita haka kuke yi to lalle ko za a gane kuskure daga nan musifa ta faru ba haka ya kamata ka rayu da matar ka ko ba ku gane ba ne ba ku gane ba tun ba ku gane ban ƙara bayani saboda ya kamata gidaje su zauna lafiya ba kawai wai cewa kullum ke taɗa nan ta da musifa ba to sa'an nan wani abu da yake cutar da shedan ai da daga ya fado sai ai masa abinda maryamu ta yi ko lokacin da ta yi mai tace wa inni zuha bika ko lokacin da aka haife ta na zuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim ana haifuwarta sai ta uwar ta daga hannu tace ya Allah ina roƙonka ka tsare ta daga shedan zurriyarta ma Allah ka tsarkake ta wannan shine abin da ya kamata in gozo masu fare ko likitan da zai yi tiyata a fidda jariri ko kuma lokacin da mai karban haihuwa za ta karba daga an haifi yaro sai a gode ma Allah a ce alhamdulillah sai a ce Allahumma inni uizu bi akwai kuma u'izuhu ya Allah ina nema masa tsari ya Allah ina nema mata tsari idan ya mace ce ka tsare ta daga shafar shaiɗan. ka tsare ta daga fisga irin na shaiɗan. ka tsare zurriyar da za ta haifa ma daga barin shaɗan in Allah ya amsa maka shi kenan yar ka lafiya lau ɗan ka lau ba shi ba shaɗan to amma yanzu misali kawai an haihu dama dangi suna nan ba wanda ya san abin da Allah ya ce ayi dukkan su taron duhu ne na dukan duhu kowa kawai dai ana ganin uwar tana ta nakuda shi kenan tana shan wahala ba mai ma Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa la sa'aba illa ma ja'altahu sa'aba ba mai gaya maka haka ya Allah kai ne mai sa sauki duk abin da ka sa sauki a cikin sa saukin sa zai faru ya Allah duk abin da ka sa masa tsanani yana zama mai tsanani Allah kada ka sanya ma wannan baiwar Allah da take naƙuda tsanani ka sa mata sauki tun ba ta yi ba ake mata wannan addu'ar amma wallahi za ka ga ba za a yi ba wata tana nan ta makale daga an haifo shi yaron ya dan an fito da shi eh yarori idan Allah zo nan da menene yiriri me ma'anan yiriri ka gaya mana ma'anarsa ko ce da kika ne me ma'anarsa illa gudu shi ne yanzu kenan ba kar ku manta abinda nake son ku gane shi ne kalmar yiriri da ta yi shi ne fa ya fara shiga kunnen yaron abinda ya kamata ya shiga kunnen yaron kuma shi ne waccar addu'ar da muka yi daga nan sai a yi masa ta sai ai masa kabbara a ce Allahu akbar to kalmar Allah ta fara shiga kunnen-sa kuma ita fara ji daga nan Allah zai mishi albarka to amma yanzu a yi riri kai a yi riri jahilci fara jahilci kun jahilci manzan Allah kuma dole a gaya muku wallahi wallahi kun jahilci manzan Allah shi yasa duk ƴaƴan ga su ga yadda suke an jahilci manzan Allah ma kuma an ƙi a karanta sunnarsa an ƙi kuma a saurare su. daga nan shi nan yaron tun bai ji ba idan akwai wayarsa suna nan dama sun yi lodin disco sai a kunna a yi tarawa wai ana murnar an samu haihuwa ya Allah zai za a albarka so da wannan kuma akwai lokacin da yaro yake rarrafe shedan yana zuwa aljanu suna zuwa musamman in an bar yaro yana taba dosbin kwandon shara a cikin gida saboda dosbin da mawanki da banɗaki duk guri ne wanda aljanu suke zauna a gidan mutu. sai dai idan yana azkar ne suke barin gurin bi yaron da zai zo ya kama dosbin ya jawo to insha Allah ku in dai bai dace ba sai an samu rashin lafiyar da likita ba zai iya gane kanta ba dan manzo Allah ya faɗa ah, akwai wani akwai kasusuwa misali da ake ci sai a je a zuba a dozbin sauran nama da aka ci ko takardar tsire an gane an siyo wa matar tsire an ci balangu an zo an jefa a cikin dozbin to aljani yana bin wannan takardar kuma aljani yana bin wannan kashin akwai abin da suke digawa a jiki idan yaro ya kuskure ya ci to zai kamu da rashin lafiya da ko likita ba zai iya ganewa ba kuma galibi ba ƴaƴa haka suke samu idan sai wa magana iyayen su sai suke rarrafe suke saboda jahilci banda wannan akwai lokaci da shedan yake fitowa suke fitowa su bazu akan titi yanda ka san in an yi ruwa an ɗauke ƙwarin zuzu ai kowa san zuzu ko yadda zuzu suke fitowa suna karo da juna to haka aljanu suke fitowa idan rana za ta faɗi a kowace anguwa kuma manzan Allah ne faɗa a kowace anguwa haka aljanu suke fitowa manzon Allah ya ce ma iyaye mata yace kowa ta kama ɗanta a wannan lokacin ta rike shi kada ta bari ya fito kofar gida saboda shedanu za su iya cutar da shi amma yanzu dai-dai magariba ake koro yara wani ya ce maka ya mata kwalliyar la'asar ko ta mata sai ka turo ta waje yaron da sai an ɗauke shi an mai da shi gida sai a turo shi shedanu suna zuwa aljanu shi kenan sai su kama daga nan za su cutar da yaron waɗannan duka hanyoyi ne wanda yara suke cutuwa shi yasa banza Allah ya ce ɗayan ku idan zai je ma iyalinsa yayi wannan addu'ar in Allah ya kaddara ɗa to shi ɗan ba zai cutar da wannan yaron ba wani aljamin da ya cutar da shi amma za ka ga ina da yawa mata ba su damu da wannan ba da yawa iyayen ma ba su damu koro yaron ma aiki wai su fita waje a huta wa yake kiyaye shi za ki koro shi waje wai wai ka ai a fita mu ma mu huta haba a to wa yake kiyaye ba ai dama idan mutum ya kuskure ya haifa to akwai haƙoƙi guda 33 wanda ya kamata sai ka kiyaye su akan yaro ba wanda yake ma dole sai ka haifa don Allah bai ce dole sai ka haifa ba kila fitinar ka ce da sha'awar ka ta kai ga saduwa kuma ka je ka kunno ma kanka to tunda ka kunno ma kanka kuma Allah ya sa naka amma Allah yana son yaran duk zaman to nagartattu saboda haka sai ka bi ka'ida waɗancan ka'idoji guda 33 wanda ba karanta su mun karanta su a wasu shirye-shirye da muka yi na kasan addinin ka mun faɗa sai dai mutane sun manta amma mun faɗi waɗannan haƙoƙi har guda 33 wanda ta waɗannan hanyoyin ake samun yara zaman tona daftattu to wannan yana daga cikin abin da manzon tsira sallallahu alaihi sallama ya nuna wa mutane ya kuma tarbiyyantar da su a haka ya isar da saƙonni akan wannan to lokacin da shaidan yake kake fita ba kai wacce addu'a ba to idan aljanin shi shaidan ya ɗebo rundunarsa sai mun samu mai gidan ya fi bai wannan azkar din ba sannan ƴaƴan gidansa na cikin gida da ya bari ba su ambatan Allah su kuma wato suna cin abinci ba sunan Allah akwai lokacin fa da mutum biyu suka zo suna cin abinci da manzo Allah da ɗayan ya zo zai sa hannu sai manzo Allah ya rike hannunsa yace hannunka da kake son ka sa da hannun aljani tare suke shigowa saboda baka yi bismillahi ba yanzu mutane rawa da suke cin abinci ba sa bismillahi da yawa mutane su yi cin abinci ko bismillahi ba za a fara ba an ce ka cire takalmi ka yi zaman tarabbo yi bismillah yi tawadu'i ka gode ma Allah saboda wani ya nemi wannan abincin bai samu ba idan ka ci abinci da wannan halin bayan ka yi bismillah ka ci gabanka wannan zai baka albarka kuma abincin zai amfane ka sannan kuma bayan ka yi bismillah in ka kare ka ce alhamdulillah illazi aka amani wa saqani la haula li wala quwwata illa billah manzo Allah yace bayan ka koshi Allah zai ce tafi na ma gafara kuma ci kai ka cika koshi kuma Allah ya maka gafara in banda Allah wake da falala irin wannan to amma za ga mutane yanzu sun daina baki da dama da hagun ma suke ci saboda a wannan lokacin ma ba a nuna ma yara cin abinci da da dama amma mun sani iyayenmu lokacin shekaru can baya ai dole idan ka zauna ba sai ka rike kwana wallahi ba hijiyar ka yi rike kwano in ka sai ka buge hannunka sai ka rike kwano saboda ladabi na cin abinci kuma ka naɗe kafafuwanka ka yi zama kamar mai yin tahiya kuma ka sunkuya ka duka kuma ka rike kwano kuma ta ce ma ka daina waiwaye duk ladabi ne saboda musulunci ya ce in kana cin abinci kana waiwaye ba wuya za ka kware to amma yanzu kai da ka tashi babanka ma ka gan shi abincinsa akan tebur ne ƙaton tebur wa an yi dani danin wa danin ne da ake kiransa danin tebur ba eh tuwo ba ba ka gama mutane da yake sakarci yayi wa wai bacci ma riga ake siya masa baccin sai na siya masa riga zai zo kar ma Allah sai ya zo masa bacci ko baka zai riga ba zuwa zai tun yaushe zai zo ya kwashe ka to wannan ma kaga sai a zo da katin tebur a zo a zuba maka wukaki ba ruwanka da bismillah to dan kama da ya taso haka ya ka. ina ma da dai a hakan din ma a hakan din ma zaka ce ma 'ya'yan ka sai sun yi bismillah kuma su ci abin da za su iya ci su daidai gaban su ina ma da a hakan din ma zaka koya musu to amma ba ruwanka da wannan dan haka kawai abinci kawai in ya zo shi kenan sai a ci ko da shaidan za a ci ko ba da shaidan ba amma manzo Allah ya ce duk wanda zai ci abinci da ce bismillah ba to da shaidan yake ci abincin kuma ba zai albarka ba dan haka dole ya zamanto cewa mutane su koyi dubba na waɗannan abubuwa kuma waɗannan abubuwan da kuke kallon su kamar abun wasa ana faɗin su billahi lazi ina rantse muku da Allah su ne albarkar rayuwa idan ka rasa su to za ka rayu ba addini babu shiryar da ake bukatar ka rayu a kanta sau da tun daga farko daga wannan lokacin ya kamata yanzu kamar yadda muka ce ga abin da ungozo ta faɗa in za a yaro ya sauko ga abin da ya kamata a yi masa na addu'a tun kafin a yi masa wanka ga abin da za a fara. Ga manzo Allah ce a tauna dibino a bashi ya ya ya dan zuka saboda yana gyara kwakwalwa yana tsara basira yana aiki kusan a jikin yaro wajen kusan ayyuka ɗaya daidai kusan guda arba'in kuma dukkansu masu amfani ne daga kwakwallonsa daga tunaninsa daga basirarsa daga zalaƙarsa fasaharsa da maganganu da ƙwarin jikinsa da daƙoƙinsa da jininsa da yadda duk wannan abin zai bada glucose a jikin kwakwallonsa duka dubino yake da shi amma ba za a yi ba to kaga ta ya za ba dole ka samu wani yaro ba eh, in kai magana ba zai ji ba yanzu ya ta kaɗa maka gangwani kana son bacci kyararan kyararan kyararan ko kai waye da wannan ne sai ya ɗan shiru sai ga yi shiru shi ma sai ya sake ya ci gaba ne ya ce wannan wani irin yaro ne ni da baya jin magana a to ya ya zai ji magana kai ka ji magana ne ai kai ma baka ji maganar manzo Allah ba ko ka ji maganar manzo Allah to da tun da kai ma baka ji maganar manzo Allah ba ko baka aiwatar ba to shi ma ba zai daina ba kuma zai aiwatar da abin da baka so hatta kwakwalan ƴaƴa in kuna son su yi karatu waɗannan matakan ake bi yaro ya zama to mai ilimi zai zamanto mai karatu dole abi abubuwa wannan mataki ne na samun yaro a nagari daga cikin alamomin yaro nagari shine multazimun fi ibadatillah duk yaron da kaga ya lizinci bautar Allah alama ce ta shi mutumin kirki za a zo masallaci da shi zai zo da wuri sallah za a shi da halayya nagari mu'minun bi arkanil iman yana da imani da rukunan musulunci multazimun bi makarimil akhlaq ya lizinci kyawawan ɗabi'u alasan nagartattu ne to ta wannan hanyar ake samu tun daga jima'i tun daga nemo masa uwa tun daga nema masa uba ke mace duk ta waɗannan hanyoyin ake samun yaron da zai zamanto haka mubta'idun anil akhlaqi sayyi'a ya ne santi da munanan ɗabi'u za a ganshi da kyawawan ɗabi'u kuma munanan ɗabi'u yana nesa da su ra'uhum bin aba kuma za ka same shi mai tausayin iyayensa yanzu ƴaƴa sai ka tara ɗari da kyar ka samu goma wanda da safe zai zo ya tsuguna ya gaida babansa ya ce baba muna tausayin ka saboda hidima da kake ma kullum ka kawo mana abinci kullum kai mana ɗinkin sutura kullum ba mu da lafiya ka sai magani da wuya ka samu ɗa kashi ɗaya cikin ɗari ko kashi goma cikin ɗari da wuya ka samu waɗanda za su zo gaban iyayensu don sun karya da abincin da ubansu ya nemo kawai zo su tsuguna a gaban baro ku ce mun gode da irin hidima da kake mana ka faɗa idan kana yi ka ji gurin ya yi shiru ko ba a yi ta ba sa gode ma iyayen wallahi yanzu wani yana jami'a uban zai kukuta ya samu kuɗi ya aika masa kuma wallahi ba zai ko test ba zai rubuta ma uban cewa ya gode ba to ta za ka kai albarka wani kuma da safe so yake zare jikinsa ya fita tun kafin ubansa ya tashi sai ya tashi ya ce ina wani a ce ai ya tafi me ka ba ka da albarka sai na gaya maka wallahi koya za ka yi da ni ka daina ma kallo na yaran da ko iyaye ko iyaye ba sa so ko iyayen su ba sa so ka ga mutum ya zo ya sa wani wando su ballalle da katin takalmi amma duk wannan barazanar a banza dan waken kakar sa ya cinye tana baki da tashi abin da za ta karya ma ya cinye ya sai ya za a kai albarka uwar uwar kama baka ji tausayin ta ba kallari da kyau ba zan da yana ba saboda haka wallahi dole ku jawo cikin hankalinku idan kuna son ku yi albarka nawa ne ake sauke drop din ruwa a kofar gidansu tanki ta zuba wallahi ba zai ɗiba ya shigar ban baban sai wanka ba idan ka ganji ya zo da bokiti na wankan sai ɗiba amma bai damu da uban sai wankan ba ba haka kuke ba balle ai tsammanin wai kuma ka duji wani abu yanzu da wani rashin lafiya zai samu uban sai dai su ɗauko kati suna neman taimako a gun mutane amma yaron yana da wayar dubu talatin me za ka yi da wayar dubu talatin baban ka yana kwanci asibiti ba kuɗin magani ba ka fiye da ita kafiya masa magani ba me za ka yi ai kai ba yaro kirki ba ne sai an gaya ma kai mutumin banza ne sai wani ya zo ya gaya maka mutumin banza ne kai kai ba mutumin banza ne kai mana tun daga baban ka yanzu ka rike kadi kana cewa wallahi baban mu ne ba kana ga wata kaftacciyar waya a hannunka kai ne da ita wa za ka buga ma baban ka yana nan baka buga wa ubanka ba ai ka ji gurin ya yi ko aha kaji gurin ya ƙi ba sa son a gaya musu gaskiya sai mun gaya muku wallahi sai mun gaya muku idan kuna son ku dawo muta kai ba ba ruwana da sakon biyar kaji ko ina nuna mun wai time jiya ma ka ce mana time ya yayi ba lokacin mu bai ba haka muka tashi jiya lokacin mu bai ba lokaci bai ban ce ba yawa ka sake duba time an gane ko saboda haka dole zamanto ƴaƴa zamanto masu kirki masu taimakon iyayen ko ba ka da kuɗi akwai lafazi masu kyau wanda za ka nuna wa babanka ka nuna masa cewa kai mai ɗa'a ne dukkan wasu halayya muna na kayi watsi da su ruwa wannan a ce ba za ka iya ɗiba ka kai mahaifinka ba shi ya ɗebo ruwa tun kana yaro a kansa an maka wanka ya fita a anguwa ya je inda bohol yake ya je inda famfo yake ya ɗebo ruwa saboda a maka wanka kana jariri amma yanzu ka girma ba za ka iya ɗiban ruwan ba wanda galibi ma irin wannan idan ka same su ƴaƴa mata sun fi wannan kokari ko da zuba ka fito a masallaci za ga gurbin yara ƴan mata suna neman ruwa amma da wuya ka ga ɗan miji wai shi ya fi ƙarfin ya ɗeba wa baban sai dai ƴan mata ba haka ba ne masu zuwa masallaci da azuwa ba sa gani tsakani da Allah za ga ƴan mata kamar hudu ko biyar suna neman ruwa su za su kai ma shi ɗan mijin yana nan ba zai sai ko tashi bai ba sannan ya tafi filin bol ya je ta bol sai sha ɗaya rana wasu ta gama ɗan wake ya zo ya ci shi ba da amfani kallon alama wulahu kawai shi kaya ne a gidansu sai rasar kunya ya sa ƙaton wando mai wani bororo sama can kuma ya tsuke ya sa ƙaton takalmi bai da kunya yana yawo a gari ga baban shi ya kai ɗauki baban sai kai shi har fc amma ba zai iya taimakon uban ba sai za a yi kai albarka idan za ku canza ku canza shi yasa billahi allazi ina rantsa muku da Allah galibin ku da kuka rasa aikin yi kowa ya je tuni yadda yayi babansa wannan yana daga cikin abin da yake toshe muku kofar samun aikin yi kuma yana daga cikin abin da yake toshe muku ba za ku jin daɗi ba za ku samu jin dadin rayuwa ba saboda baka kyautata wa ka ba din ranar da mahaifinka ya ce Allah ya ma albarka to ka jefa ka tabe din ranar da mahaifiyarka ta ce Allah shi albarka ka huta amma ya nawa ne ya nawa kamar yadda na faɗa a ciyar da kai da safe a ciyar da kai da rana a ciyar da kai da daddare a maka ɗinkin sutura amma baka taɓa zuwa ku uguna a baban gaban babanka kace baba mun gode Allah ya maka budi baka taɓa yin wannan ba ai kai ba ɗan kirki bane ko ka ce Allah ya saka ko karka faɗa duka dai Allah zai saka ra'udun bin aba ubangi a da na gari mai tausayi ne ga iyayensa mai taimaka musu ne wal insanu lahu mai kyautatawa ne zuwa gare su da'atul liwalidayhi mai da'a ne ga iyayensa infaqun ala walidatihi mai ciyarwa ne akan mahaifiyarsa mai ciyarwa ne akan babansa addu'a liwalidayhi yana yi ma iyayensa addu'a don ka sanin ruwa su ba sa yi na iyayen su addu'a wai sai uban ya mutu wai yana da rai ba a masa injiwa ba ka ji abin da manzo Allah ya ba duk ranar da ka yanke ma iyayenka addu'a ba ka musu to kai ma Allah zai yanke ma arziki ina ba gaya muku gaskiya wallahi ku gyara duk wanda ya san ya saba ma ubansa da daddaren nan ya je ne ni gafara duk wanda ya san ya saba ma uwansa ya je yanzu ya nemi gafara in kuma ka samu ta yi bacci to ka jira da sassafe kai sammako ka ce da Allah ki yafe mun duk abin da na miki kuma in Allah da zan gyara sha Allah idan ta ce ta yafe na rantse da Allah sai dai in ba za ka zo ka gaya mana ba amma wallahi sai ka ga canji a rayuwarka wallahi sai ka ga alheri a rayuwarka ku tsaya ku yi abin da ya kamata as-sadaqatu an walidatihi yana ma yin sadaka dan mahaifiyarsa yaron kirki sai ya sadaka ya ce Allah ka kawo mahaifiya ta lada ko tana da rai ba sai ta mutu ba ya filu rahimahu yana sadar da zumuncinsa hatta kanuwar mamarsa koyar mamarsa yana zuwa ya gaishe ta dan ladin hatta kanin babansa ko wan babansa yakan je ya gaishe shi dan neman albarka bil walad salih yantafi al aba Waladu salih yana amfanar iyaye fi hayatihim kulliha a cikin dukkan rayuwar iyayensa yana taimakon su min kulli nahiya daga kowane irin bangare ka zo ka share wurin kwanciyar baban ka dauki kayan ka wanke bai ce ka yi ba ka yi bai ce sai ka kawo mun kaza ba sai ka je ka nemo ka kawo amma yanzu ga kunan wani an dauki nauyin su primary secondary jami'a bayan ya gama duk uban ne yake biya kuma ya je ya nema ma ya je ya nema ma ma aiki ya samo aikin ya ba ma uban ya ba ma ɗan amma yaron ya kama aiki wai yanzu yana zo yana gawa baban dan ƙarya yana cewa har yanzu ba a fara biyan musalar daga kuma ya ɗauki na wata uku munafiki amma munafurci ba mai ne wanda ya maka wannan hidimar shine zaka koye masa albashin da ka samu wai dan kar ya taimaki babansa dan kada ya taimaki baban yake cewa wai har yanzu ba a fara biyan musallar daga saboda uban kada ya ci amfanin wahalar ma da ya sha yanzu an masa wahala akwai wanda suke ganin wai baban su sai ya biya musu kudin jami'a wallahi alfarma ce a musulunci daga ka balaga babanka ne ya dawo ka ciyar da shi ba shine zai ciyar da kai ba gara ka sani kana dan firamare zai biya ma kana dan sakandare zai biya maka saboda kila baka balaga ba amma da zarar ka balaga Allah ya jiya ta hanci gudu yanzu kai ne da nauyin kasiyar da baban in baban ka yace na jin yunwa dole ka nemo abinci lokacin da kake yaro ka ce kana jin yunwa kuma dole ya nemo abinci ba ga bane yanzu kai kuma dole ka nemo masa abinci to amma mu muna da alfarma muna da al'ada mai kyau an za ga yaro har a jami'a ba baban zai ba shi kudi amma ba karka dauka wajibi ne akan uban kawai inzali ne wallahi amma wallahi ba wajibi ne ballan ballan da na magana karatun da kake ba na alqur'ani bane karatu ne na geography ko biology ko wani abu can ko ba shi ba ne daga kan shiga kabari mala'ika ne zai ce biology ko to me zai gaya maka man rabbuka ko to kaga wannan shine a biya maka wajibi ba wannan kan yadda ka karanta shi a nan duniya kana zagin malaminka haka kuma zaka abun nan ko ko ba malamin ma ba zagin su kuke ba eh Ah, suna strike amma dai ba sa strike ma ka zage su sau nawa kake cewa mugun malamin nan ya zo don baka je ba ranar amma kana kan kawai mugun malamin da Allah ka jima to malamin kuma ba su kyale ba balle kai tsammanin kuma za su kyale iyayen ba zan tashi ba lokaci yayi ba zan tashi ba alwaladun salih yantafi ulaba, yaro na gari yana amfanar iyayensa a cikin rayuwarsu gaba daya kuma kowace irma bangare zan yi kwabarin ne saboda jiya an tashi ne lokaci ne ba ina da minti goma jiya haka aka tashi ne minti goma su cika ba eh da na je gida ma sai da aka tambaye ni a yau ka dawo da wuri na ce ai tasar mu suka yi da wuri وهي تنشئ الأولاد wato ita famili ko uwa da shi da uba da ita da uba su ne suke wannan tanadin kun ji duk abubuwan da aka faɗa wanda ɗa na gari yake samarwa to iyaye su ne suke samar da wannan domin sai sun tsaya saboda an haifi yaro bai san abin da yake ba sai an ɗora shi akan wannan layi to wannan shi ne babban kuskure da iyaye suke samu saboda duk abubuwan nan da muka faɗa ba su damu da su tsora 'ya'yan ba a kai so saboda haka kuma samun amfanuwar 'ya'yan zai musu wahala shi za a yi munin ƙayyim ya ce duk lalacewar 'ya'ya 98 ko 99% ya ce yana daga wajen iyaye ne da uwa da uba su suka yi wannan su suka yi wannan sakacin ai yanzu duk mun gaya muku matakan da ake samun ƴaƴa na gari to iyaye ma ba su bi ba kai kuma da ka zo duniya a wannan lokacin mai ka sani kai sai an dora ka saboda ka in an dora ka kuma zaka bi domin fitirar da Allah ya halice ka fitira ce ta addini Allah ya ce fitratan lahi lati fatara nasa alaiha wannan shine yadda muka halicci dan adam yana neman sanadi ne idan uwa da uba suka tsaya akan wannan to sai su jirbi alherin da suka shuka sai zaman to dan zai amfane su zai musu dukkan abin da ya kamata zai musu addu'a dukkan rayuwarsu zai tallafa to amma su ma ba su mai da hankali ba yanzu akwai ubannin da hatta a firamare ba iya siya ma 'ya'yansu uniform akwai iyayen da suke da wannan uwa ce take wannan hidimar to da ya za a yi kai amfanin kai tsammanin wai wannan yara ya ta